ba a buɗe ba in Allah da za a buɗe kuma za a baka amsa insha Allah Allah shi datar da mu um, duba da yanayi da kuma uh, lokaci da muke da shi tunda Allah subhanahu wata'ala shi yake da lokutan nan kuma shi yake jujjuya al'amura a lokacin da ya so uh, bilakika wannan lokaci ne da za mu ce na damuna wanda yana kunshi da abubuwa da dama musamman abin da ya shafi jikin ɗan adam da kuma fatar ɗan adam so da yawa wasu idan aka ce ruwan damuna ya sauka za ka ga jikinsu yana tsatsagewa wasu kuma za ka ga jikin yana feso da wasu kuraje wani kuma duk inda ya sosa jikinki, sai ka kama an masa bulala gurin ya jajja ya yi wani iri wani kuma ba haka ba ƙaiƙayi zai ji jikin yana yi wato duk abin da ya shafi fata a irin wannan lokaci zaka ga ana samun matsaloli wasu a wannan lokacin ne cin ruwan kafa su yake tashi wasu a wannan lokacin ne za ka kafa takan ɗan tsatsage kamar yadda ke tsatsagewa da sanyi to ga dai haɗin nan naku wanda kuka san shi wanda ake bayarwa wannan haɗin nan mayuka guda uku idan kuka haɗa su duk inda kake a duniya in dai matsala ce ta sanyin jiki abin da ya shafi fata kurajen jiki ne ƙaiƙayin jiki ne wato borin jini ne duk wani abu da ya shafi fata to ku haɗa waɗannan mayuka guda uku waɗannan mayuka guda uku suna da sirri matuƙa gaya kuma suna taimaka ma fatar jiki saboda abubuwa ne wanda aka gwada ƙaiƙayin matsi matsi yake damun ka kaikayin hamata duk wani jiki inda abin da ya shafi fata ne wanda yake da matsala ku haɗa mayuka guda uku mai guda uku na farko shine man zaitun na biyu shine man kanunfari, na uku shine man da ana'a waɗannan mayuka guda uku za ku haɗa na ba da yadda ake haɗa su a misalanci shine idan ka ɗibi man zaitun cokali biyar sai ka zuba shi a wata kwalba daban babban cokali to za ka ɗibi man fari cokali karami teaspoon sai ka zuba shi a cikin man zaitun sai ka ɗibi man na'ana'a teaspoon shi ma ka zuba shi a cikin wancan mayuka sai ka haɗa su ka gyara yamma to shi ne man shafawarka ko shi ne man shafawarki ko kuma duk inda wani kuraje ko wani zafin jiki ko wani kaikayi yake damunka ku rika ɗiban wannan man kuna shafa a gurin za ku yi mamaki da yarda Allah na haɗa muku haɗi ne in ya ƙare idan za ka ƙara haɗawa man zaitun cokali biyar man na'ana'a cikin ƙaramin cokali sai a zuba a cikin man zaitun man kanunfari cikin ƙaramin cokali sai a zuba a ciki mai uku aka haɗa aka juya ku jaraba wannan jarab an jarabta za mu iya cewa mujarrabin ne Allah ya ba ku ikon jarabawa da yara da manya da mata da maza duk ana musu wannan haɗe manta da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora muna muku fatan alkhairi ma'assalam